hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da biyu ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan rana da wannan lokaci da wannan muhalli mai albarka domin dora daga yadda muka tsaya karatun littafin iftida'u siratul mustaqim muhalafatu ashabil jahim wallafar babban malami ahmad bin taimiyya ahmad bin abdulhalim da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al-uthaymin allah ya ji kansu ba daya mu ma allah ya ji kanmu muna cikin fasli na sha biyu da yake magana a kan bukukuwan idi na kafirai na arna da haramcin musulmai shi irin wannan idi nasu ko su taya su ainihin wani ba cikinsa Hakan ta kai malaman suke ta bayani har muka kai ga abin da ya shafi cinikayya da zamantakewa da bayar da haya da jinga da sauransu domin ji akwai malamai suna da ra'ayyuka guda biyu ko uku waɗansu suna halatta kai tsaye wasu suna haramta kai tsaye wasu kuma sun halatta wani lokaci sun haramta wani lokaci za mu tashi inda malai ce wa man nasarar tahrima yujibu ala an hada bi anna shi'ar al-kuffari wa alamatahu wa dilalatahu ala wajhayn shafi 212 faqara ta shida daga sama ta hudu daga ƙasa nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah taimake mu ya sa mu dace asalin magana din shine idan mutum ko musulmi ya sayarwa da arna wani abu da za su yi abin bautarsu da shi ko wani abu wanda za su yi bikinsu da suka saba yi irin wanda aka ce babu kyau to menene hukuncin wannan laifi ne kawai ko kuma ina ma fitar da mutum zuwa ga wani yanayi mara kyau ko kuma haramun ne shi shine malin ice wa man nasarar tahrim waɗanda suka goyi bayan cewa wannan ɗin haramci ne يجيب an هذا bi شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين sun ba da amsa akan irin wannan tambaya cewa duk wani abu wanda yake take ne na kafirai ko alama ce gare su ko abin da yake nuni zuwa ga abin da suke yi ala wajhayn to a fuska biyu yake وجه nu'umaru bihi fi dadin islam fuska ta farko. abin da ake umartar mu da aikata shi <clears throat> a inda musulmi suke wawa ma fihi izlalun lil kufri wa sagar shine ma'aikata duk abin da yake kaskantarwa ce ga kafirci da kuma koma baya fa hadha idza tabauhu kana zalika yanatan ala alama ya Allah bihi wa rasuluhu to waɗanda suka yi haka suka bi wannan umarni to sun taimaka wajen bin abin da Allah da su suka yi umarni da shi bayan na nahnu na'muruhum bi lubsul giyar saboda haka sai mu umarce su su sanya ainihin tufafi irin na na kishi sai kai kishi ka nuna wannan abin kaskanci ne an gane ku wajuhun nunha anhu akwai kuma wata fuska ta biyu kenan wadda an hana mu gabaran aikata ta wa ma fihi min i'la'in lil kufri wa izharin lahu shine duk wani abu dan aikata zai zamanto an dauka kafirci an bayyanar da shi ka rafi aswatihim bi bihin kamar yadda suke daga murya a wuraren da suke wasu wa izharu sha'anin ko bayyana waɗansu alamomi na ibadunsu ko abin da suke na al'adarsu wa bai'in lahum ko siyar musu da ƙaraurawa ko eh, abin duk da za su busa ko su kiɗa da shi wa bai'in rayat wal alwiyati lahum hakanan kamar siyar da ainihin wato tutoci tuta gare su wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan fa hadha min Lati kufri allati nahnu ma'muruna bi zalatiha wannan na daga alamu na kafirci wanda mu musulmai an umarce mu da mu kawar da su wal man'i minha fi yarin islam mu hana bayyanuwar su a kasashen musulmi fala yajuzu i'anatuhum alaiha to irin wannan bai halatta ainihin a taya su a taimake su akan su an gane ku to da haka dai wato shi abin nan din duk wani abu wanda in kayi zai zamanto akwai taimako gare su don bayyanar da wannan abu da suke na al'ada ko na addininsu wanda musulunci ya hana to kai kuma an hana ka amma akwai abin da za ka yi shi don kaskantarwa da wulakantarwa wannan kuma babu laifi <clears throat> an gane ku wa amma qabulul hadiyati minhum yawm eidihim mas'ala ta karbar kyauta daga wajensu a lokutan da suke bukukuwansu na idinsu فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية نيروس فقبلها يا قباتا شو عن كوالي بن أبي طالب الله يقار مسيدا وتا كوتا لوكة نسكي بكوكوانسو na, نا na, na, na, na al'ada kuma sai ya karba wannan hadisin imam al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra hadisi mai lamba 18644 an gane ku to da aka e, idan e, suka baka kyauta wannan wasu malamai suna ga babu laifi sai mutum ya karba ibnu taymi yana daga ciki warawa ibnu abi shayba ta fil musannaf ibnu abi shayba ya ruwaito a cikin littafin sa al musannaf qala haddathana jarir an qabus an abi an imra'atan sa'alat aisha qalat <clears throat> wannan hadisin da sanadi zuwa na Aisha cewa wata mata ta tambaye ta tace inna lana az'aran min al-majus muna da waɗansu makota ko waɗansu waɗanda muke mu'amala da su kwastomomi shine az'ir an gane ku wasu malamai sun fassara az'ar da ainihin mutumin da yake wato kun taso tare amma kuma kuna da bambanci akan abin da shafi ko addini ko kabila ko abin da ya kama da haka an gane ku Minal al-majus daga majusawa wa innahu yakunu lahum al-eid fa lana to sukan yi bikin su na idi sukan kawo mana kyauta ya za a yi fa qalat sai na Aisha tace amma ma zubiha lidhalika al-yawmi fala ta'kulu da abin da yanka shi akai saboda wannan ranar tokar ku ci walakin kulu min ashjarihim amma abin da ya shafi kayan marmari dan itaciya suka kawo muku to wannan ku ci babu laifi wannan hadisin ibn abi ya kawo shi a cikin musannaf hadis mai lamba 24371 wa qala haka nan ibn abi ya faɗa yace haddathana waki' an al-hakim bin hakim an ummihi an abi barzah annahu kana lahu sukanu sukkanu majus wannan sanadin ya kai zuwa abi barzah al-aslami Allah ya kara masa yadda annahu kana lahu sukkanun majus ina da waɗansu abokan zama majusawa fakanu yahduna lahu fi nairuzi wal maharjan sai zamanto lokacin bikin al'ada na nairus ko lokacin kalankuwa suna kawo masa kyauta fakana ya yaqulu li ahlihi sai yake cewa da iyalansa ma kana min faki hatin fakuluhu abinda yake na kayan marmari ɗan itaciya to ku ci wa ma kana min gairi zalika farudduhu abin kuma da ba ɗan itaciya ba ne na marmari wannan ku mayar musu da kansu ko kuma ku yi watsi da shi kar ku ci wannan hadisin ina cikin musannaf na ibn abi shayba hadisi mai lamba 32674 fa hadha kulluhu yadullu ala annahu la ta'thira lil'id fil fi al-man'i min qabul hadiyatihi wannan gaba ɗaya yana nuna daga waɗannan magabata cewa idin ba shi da wani tasiri wajen ya hana a karɓi kyautarsu bal hukumu hafil idi wa gairihi hisawa, hukuncin kyauta lokacin bikinsu na idi da lokacin da ba na biki ba duk ɗaya ne لأنه zalika ya hana su لهم ala shayar كفرهم saboda babu wani abu da kai ka taimaka musu don bayyanar da kuma tsayar da alamu da takensu na kafirci an gane Lakin sai لكن سيدي قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها karɓar kyauta daga kafirai wanda suke kafiran yaƙi ba na amana ba da kafiran amana wannan wata matsala ce mai cin gashin kanta Fiha khilafun akwai saɓani mai faɗi tsakanin malamai a ciki wa tafsil da kuma bayanai da suka yi filla-filla walaysa haza mawdi'uhu amma ba anan ne zamu wannan bayanin ba an gane dan shi wannan littafin ba akan ba dan haka aka saka shi ba an gane ku can kasa mali Ibnu usaimin yace ce haza garibun mini sheikh rahimahullah wannan abu ne wanda yake abin mamaki wanda ba saba jin saba daga Ibnu taimiyya Allah ji kansa li'anna qabula hadiyati al'ajil tushiru bi annahu rida saboda arna su baka kyauta ka karba tana nuna ka da su lakin fi athari sahabati radiyallahu anhum kanu yakbaluna alhadiyata bi quwwati alislami fi dhalika alwaqt ite waɗannan maganganun da aka samu daga Ali dan Abi Talib da shi Abu Barzat al-Aslami da wasunsu suna karɓar wannan kyautar ne da izza irin ta musulunci a wancan lokaci wa nasa nasa lan yankhadi'u zali kuma mutane ba za su yaudaru da dan an ba su kyauta shikenan sai su sakaci a cikin addini ba wa annal kuffara anfusuhum ya'lamuna anna al-islam a'la kuma su kansu arna a lokacin sun san musulunci ya shine addini mafi daukaka akan nasu lakin fil waqtil hadir amma a wannan zamanin da muke ciki law qabila al-muslimuna hadiyatal kuffari la farihu da musulmai za su ringa karɓar kyautar arna a wancan lokuta na bukukuwansu kai ko haka nan kawai ma to za su yi murna wa kalu sun ce innal musulmina wafaquna ala anna hadha al-yawma yawm sun ce musulmai sun yadda wannan ranar ranar sallah ce ranar idi ce fali yan yanbaghi an nufassila fi hadhihi al da ina da kyau ya kamata mu bayani filla filla kan wannan matsala. wa yuqalu a خيف idza khifa an yatawaqa an yatarafa al kuffaru idan wannan zai zai sa ana jin tsoron in an karbi kyautar tasu su dinga wani daga kai suna wata mazaya su ringa zaton cewa wai musulmai sun yadda da wannan bikin nasu ne fa innahu la yuqbalu al-hadiyya to ba za a karbi kyautar ba sawa'un kana mimma yushtaratu fihi zakah am la shin na daga cikin abin da ake shar'anta ba da zakka cikin sa ne ko kuwa saboda lokacin da ake fada lokacin da suke bikin lokacin ake zuwa a karbi jizya a wajen su lokacin waɗanda ake karɓar ushiri a wajen su ake karba lokacin da ake karɓar waɗanda ake karɓar nisfi a wajen su ake karba to yayin suka kawo sai Ali da Abi Talib ya karba. an fahimta to kaga wannan hatta yi jizyata an yadin kenan wa hom sagirun to da haka wannan ba za mu sake shi haka kawai sai mu ce shi kenan sai a karba ba in sun baka kyauta kai kawai kana kai kai shi kenan sai ka karba a za ka duba ka gani shin ya suka ma fahimci abin shin lokacin sa'adu da abu talib suna fitowa su ce annabi isa dan allah ne ko suna shi Allah ya haife shi ko su ce ranar haifuwarsa ta zagayo kuma su kawo masa kyauta suna bikin ya karba a babin da yake faruwa suna da wasu bukukuwan suna al'ada ina fatan mun gane mas'alar cewa annabi isa dan Allah ne mas'ala ce baya bayan nan aka fara bayyanar da ita ba dan babu ita ba tun farko da akwai ta da haka ne har Allah ya labarta manzo Allah su sallar zan kiyama zai Allah zai tambaya annabi Isa an ta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah an gane ku ibada labari qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah an fahimta amma a bayyanar da ita da irin wannan abin na wannan zamanin da muke gani ba haka ake yi ba an fahimta to da haka kenan ba za mu saki abin haka sasakai shi kenan kawai sai a ce sai ka karbi su ba ko kuma idan idan abin da suka baka dan itaciya ne kai amfani da shi abin da yake ba dan itaciya ba ka bari kar ka duk ba za baka wannan fatawar ba saboda zamanin kai da kake ciki kuma sannan wannan zamanin ba gashi nan muna gani ba kano fa aka zo kano kano dillalin arna izo ya ɗauki wani suka tafi coci ba haka aka yi ba a kano da suna addinin musulunci aka ce za a je a haɗu a dinga yawon in za a je wa'azin kirista su tafi tare in musulmi za su wa'azi su tafi tare to me za a faɗa a wannan zamanin na fitina shi kenan sai su kawo maka kyauta kuma sai ka karba to hanya ce ta bautar da kai ke. kai ku kyala zancen ma musulmi 'yan gargajiya har mu ahalus sunna daga cikin babu waɗanda suke yarda da krislam babu yanzu kai a ce kana musulmin kirki ka yadda cewa wai je coci ranar ran laraba da lahadi ku je ku yi addu'a su kuma su zo masallaci ranar juma'a da abin a yi addu'a ƙasa ta zauna lafiya babban matsalar da mutane suka samu shine cewa ake a haɗa kai amma ba a taɓa tunanin me yake kawo rabuwar kan ba in ka an ce a haɗa kai to kenan da ana raba aka ana haɗa aka ne to me raba da haka duk tsawon zamani da ake cewa a haɗa kai a haɗa kai kan ba zai taɓa haɗuwa ba saboda a wurin da ake haɗa kan anan zaki nuna kan ba zai haɗu ba mu da yin izala ba za mu bar sallah sai karfe ɗaya mu yi ta ko karfe biyu ba saboda muna son haɗa kai lokacin sallah ina yi za mu tashi mu yi sallah to ai kun ga zafin addinin naku ya a ah, to kai kai to yanzu ni ne nabi ka kenan dan na son haɗa kai da kai sai barwa kaina space da Allah zai tuhume ni to lokacin sallah ya Ahmad Ahmad me yasa baka tashi kai sallah ba kana can kana kokarin ka haɗa kai da mutane don ka zauna a duniya lafiya amma ba kai tunanin za ka iya mutuwa gabanin a gama ka zo ka same ni ko kun fahimta to sai sai da Allah ne to da haka asali in kana so kai maganin abu a ba ka ga idan ka je wajen likita da rauni wanda jini ya fito da waye-waye sai ya fara dressing ko da ka zo yake sa aidin ah, me yake fara maka sai fara dress hasali ma za ka ga za a maka wata allura ta kashe mai zafi da raɗaɗi ka ji zafin shigar allura wani mai wuce a ɗan lokaci ƙanƙani amma ya kashe wancan ciwon saboda an zo taɓa maka shi ba za ka ji zafin ba in yaso an gama diresin kuma an je an zauna jikinka ya dawo wata allura ta sake ka ya so ka fara jin zafin ta za su ke likitoci su fi mutane hankali idan likita zai yi wannan a cin abin da ke rauni ne na duniya tabo ne sai dai kaga tabo raunin zai warke a yana ya fi kamata a samu wannan abin da ya shafi aƙida zuciya ko kuwa abin da ya shafi duniya babban matsalar ita ce mutane yanzu wai ba su san ma musu magana kan akida kuma abinda zai baka mamaki wai har da ahlus sunna abin da ka kasa ganewa har yau shine ga ita akida da kuke ganin ta a lokacin da ka bar wani space baka tunanin akida ba a yi mazancen akida to lokacin da za ka koma gargajiya kama koma arne ka sani ba za ka zo sai mutum ya ringa cewa shi Allah ne wani Allah ne in aka zo ana magana sai ka ringa jin kana jin haushi to a kyale shi man shi ba shi yadda ba sai ka ringa jin haushi to kai ma ka bi shi ba ƙa'ida ce arriba bil kufr kufr yadda da kafirci kafirci ne to da ka ku dawo ku karanta nawaqidul islam ashara abubuwa guda goma da suke warware musuluncin mutum wanda bai kafirta kafiri ba wanda iyadda da kafirci ko ke ga abin da yake daidai yake da wanda muke da yake yi duk fa kafirai ne fa sun fita daga musulunci sai a ringa cewa a dai kyala mutane su koyi azumi su koyi sallah ah. <laughs> sallah za ta yi amfani babu tauhidi aqida al-aqidatu awwalan aqida tukuna aqida ta tsaya sahabi ne ko wani mutum ya musulunta sahabi ne ba samu mutumin da ya fi shi ‘yanta bayi ba daga a zamanin jahiliya ciyarwa kyauta wane ne ka ce wane ya rasu lalla abin nan da ya ringa yi zamanin jahiliya yanzu yaya sai ta a ba shi da wani lada wancan ya dai musulunta kan aikin alheri da yake yi shi ke na dora daga inda aka tsaya amma can za a ba shi lada ba zancen lada saboda babu lada tare da kafirci amma har ahalus sunna kuma abin zai baka mamaki ba wai ahalus sunna kawai ba har yan izala ka san a cikin a cikin ahalus sunna yan izala ma mu da ba muke ko ayo ahlus akwai ahlus sunna da koyi na sai su je su sallah ba yanzu dan izala original zai je wani waje sallah ba masallacin izala ba eh ni ba zan je wajen masallaci wani zai wai a ah. ni ba ba na jin kunya ku je ku yi sallah ku fito nan yi ta in ba ka kai ba ahlus ba ne ni ba zan bi ka sallah ba eh, ko ina ka tafi shani a ah. kuli-kuli ko ina ta faɗi gaba ne a mu kuli mu ina da gaba ina da baya to wai har in izala yanzu wai zai baka mamaki wai ina jin haushi wai ana magana ka abin da ya shafa aƙida ba kwa jin haushi to kun ga alama kuna jin haushin kenan ko ba a yi jama'a aqida tukuna ƙida ta awwalan dole sai ka tsaya wannan aqidar sai ta tsaye to yin ta tsaya ne kuma sai ka bi komai ba kuma barin ta kake yi ba sai ana tafi ana tafe sai a taba aqida da suka je madina suke ganin ai yanzu komai ya tafi daidai ai komai kaza kaza kaza sai Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba sallah ba sallah ce musulunci ba sallah ce dan kana yanta shikenan ka zama musulmi ba walakin al-birra man amana billahi ko da me aka fara آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى ننتج مجانا أكي أكان أكيدا تج مجانا أكي أكان أكيدا سناك شو أقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فيتي أولئك الذين صدقوا wa’ula’ika humul mutakun yanzu ayyukan ibadar ba tsantsar masu aka yi ba yanar dinne aka yi magana aka yi da aka tafi ƙarshen suratul baƙara lillahi ma fi samawata ya ka sake koma maganar ne an yi maganar mu'amala ta bashi ya za ta dayantinmu ko an gama wa yin kuntum ala safarin an gama kai karfa ku manta dan wai kuna kasuwa kuna kaza kaza kar kumanta manta fa da aqida lillahi ma fi samawati ma fil ard amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin magana ne aka koma yin ko kun fahimta jama'a aqida ba a barinta saboda wani abin duk abu duk inda aka je aka dawo ko mai abin nan a ringa tana aƙida a ringa tana aƙida to sannan mu jinjina wa ahalus sunna yanzu wannan maganar ali da abi talib ya tafi a kanta ko an faɗe ta an jingina zuwa gare shi an jingina ga nana aisha an jingina ga abubuwar za al-aslami ibnu taymiya ya goyi bayanta a fahimtar mu amma sai ga muhammadu bin salih usaimi yana cewa ba za su ki maganar haka ba ko ali da abi talib shine annabi ko na aisha wa ma kana nabiyyun qattu unsa ko abu barza al ko kuma bai ci magana din ibnu taymiya annabi ne zai yi kuskure zai yi daidai shikenan to a nan in abin da yake nufi kenan kawai sai ka yi dan ai suna bikin su yau suke cewa yau Allah yau aka haifa annabi Isa tuna da rana annabi Isa Allah ya haifa annabi Isa in ka karbi kyautar su saboda wannan to kai ma ka bi su an fahimta za su yadda ka ka yadda da abin da suke kenan kuma ka'ida arriba bil kufri kufrun yadda cewa Allah ya haihu ba ma ya haifa annabi Isa ba yadda Allah ya haihu kawai kafirci ne to yin mutum yadda da wannan ya zama kafiri an fahimta to sai suka baka kyauta sai ka karba yanzu za su yi ato wani miami wani ma an samo shi idan kuna ji ana cewa a yi sassauci a cikin addini ba fa kansu suke nufi ba ku suke nufi ko kun fahimta ko suna nufin kansu ne wa suke nufi ku ko musulmi ku suke nufi kuma sun wa annabi irin wannan Allah ya waddu law tudhinu fa yudhinun za Muhammadu na'am tunda abin nan ya kici ya kicin yawa mu zo mana mu kusanci juna ta yaya abinda za mu yi wata shida muna bautar gumaka da kai mi wata shida na ƙarshen shekara muna bautar ubangijinka da kai ba su bar nasa a zo a yi wannan ba ka je kana yin naka amma wata shida ka yi naka ka yi namu mu kuma wata shida mu zo mi naka mi namu kagan aka je lahirar idan kai ne da gaskiya kaga yi mun samu wani abu daga ciki ma samu in mu ne da gaskiya ka kai ma kai wani abu kaga a shiga an bayanta gambiza a yi maja shi ne wannan interface ɗin da aka ɗauka yanzu ake so a ringa yin shi interfaith ko chrislam to sai ka yi takatsantsa suna fassara shi da cewa kusantuwar addinai ko fahimtar addinai ko dialogue tattauna tsakanin addinai wannan dama yana yi a tattauna yana gaskiya take abi a yi wa'azi kai kaje kai wa'azi nin wa'azi ko ya tallata hajjarsa ko ya tallata gaskiyarsa da yake kalla? masu sauraro kuma suna da hankali an fahimta to menene sai an zo sai an haɗu yi kaza yi kaza yi kaza to yanzu ba so ake ana so a haɗa baki ne an gane Sai su yi nan sai zama hujja to a ce an haɗa baki an haɗa baki ko an yi kaza kaza kaza yanzu kai in ka saba ka saba sai a ce ka saba mu haɗu a inda muka haɗu mu juna uzuri a inda muka rabu in ka ce kai Allah ne sai ce wannan aqidar ka ce da haka ba zan ganka arne ba akwai ran da zai haka da ahlus sunna musamman dan izala babu wannan ranar ka ce wani irin ga da'awar shi Allah ne ko wani Allah ne ko masu cewa sun yi Allah gyara in Allah ya gyara su suke gyara ya kuskure su suke Allah yana kuskure su su masa gyara sai ka ji ai wannan a ai wannan aqidarsa ce da haka gyare shi kwace ga wani abu wani ya faɗa a ce kuma ya fi na annabi wanda annabi ya faɗa kuma shi kenan sai ka ce a ja baki a yi shiru a yi masa uzuri a yi fahimtarsa kenan a yi imaninsa kenan ya ka zo su kenan wannan munafunci kenan an fahimta munafunci duk wanda ya imani da Allah ko da ya faɗi wannan maganar a baki ƙarya ne zuciyarsa a ba gaskiya ke faɗa ba shi ya san ba gaskiya ke faɗa ba aka ce fir'auna akwai wanda ya ɗaga abin ƙasa kamar shi kalli dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta be shi bai wuce ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba ba haka da tare na mange faɗa ba akwai wanda ya ɗagawa kamar fir'auna tun daga zamanin fir'auna har yau har kiyama ta tashi duk wani mai ɗagawa sai a ce fir'auna ko fir'auna ko aka ce fir'auna ma ya yi ya gama kenan kai baka kai shi ba za ka gama na ka kai maka wuce haka ne tun daga zamanin fir'auna akwai wani da ya ɗagawar da i ƙaurin suna kamar fir'auna babu to aka ce kullum da daddare ba iya bacci me yasa ina cewa ubangiji na san ni dan iska ne ƙarya nake yi kawai ni abin da nake so ka kyale ni kawai in cika raina babu baka a duniya ya san ƙarya yake duk wanda yake abu in gaskiya yake yi ya san gaskiya yake yi in ƙarya yake ya san ƙarya yake yi yanzu kawai zuciyarsa ita ce aka ba ta damar mi damar ta tankwaru ko ta mi ko ta sandaru ta tankwaru ta bi gaskiyar ko ta sandare akan abin da take na ba daidai ba rijiyar sai a zo sai a irin wannan abin da ɗin to yin kayi yi magana sai ce to an fahimta magana fa an ce a wa juna uzuri a inda aka rabu a'a wannan abin shine in mutane suka samu kansu a ciki to Allah subhanahu wataala sai hada zukatansu sai ya buga sai ya tsine musu kuma sai ta roƙonsa ba zai kula su ba musifu su yawa to kuma halin da ake ciki kenan yanzu da haka musifar yau ta daban ta musiba a rayuwar mutane yau ta zama kamar azaban lahira ko azaban lahira ita ce kullum gaba take ko azaban lahira kenan ka'idar azabar duniya baya take yi amma ta lahira gaba take ta yau musibu sun zama wa mutane irin haka saboda me saboda wannan munafincin da ake yi a hadu a inda aka hadu aiwa juna uzuri a inda aka rabu kowa fahimtarsa kenan kowa kaza kaza kaza ba gashi ɗayansu ya je coci ba ya ce yabin fahimta ce hmm. kai kana musulmi ka ce da kirista mai cewa Allah uku ne Allah yana da ɗa ka haɗu da shi ka ce wai abin wai duk lalibe ne wallah kai kake lalibe amma mu addinin ba lalibe a ciki da ne muke yin wayan an wajen Allah ya tantance ya tantance tun anan kawai ka ƙibin annabi ne a je lahira ka ci dukan tsiya wallahi sai ka ci duka ka ki bin annabi nan duniya lahira wallahi sai an dake ka to da haka ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kana da saurin numfashi tun da saurin hankalinka ya ki birnin zuciyarka Allah ya sauƙaƙa فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك يعني مو سننكو آه، توشيكنا وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك كوي إنا حلتاني ني أتشي أكينا أهل الكتاب لوكتن بكوكو سنعيدي إن كاسيا ko an baka kyauta ko wani wannan min malam yazbahuhu lil idi ga abin da busu yanka saboda idin ba fa amma zabaihul majusi fal hukmu fiha ma'lum amma abin da majusa suka yanka yan gargajiya maguzawa to wannan hukuncin sai sananne ne fa yana haramun inda al'amma duk malamai sun hada kan cewa haramun ne in dai wanda yanka abu ba shi da littafi daga sama bai hude ko ba nasari haramun ne ka ci ka ji wajen maguzawa saboda za ka yi sai suka yanka maka wannan abu to wannan bai halatta ka ci an gane ku to wannan gama kwana sha Allah zai mu tashi fa ma zaba wa ahlul bila a yadihin an gane to Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon gane gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya sa mu gane ƙarya ce kuma ya ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka Allah ka karfafe mu wajen bin gaskiya Allah kar ka ba mu dama wajen bin ƙarya Allah ka tsarkake imaninmu ka tsarkake zukatanmu ka karbi kyawun ayyukanmu ka yafe kurakuranmu ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka ji kan magabatanmu ka gafarta musu ka sa suna gidan rahama. Allah muna roƙon kamar marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah ya baban ladi ba shi da lafiya muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya ba lafiya duk marasa lafiyar mu na musulmai Allah ya ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye muna roƙon Allah subhanahu wataala duk ya ba mu lafiya ya kuma horar da lafiyar mu wajen yi masa da'a Allah ka biya bukatun mu ka yaye damuwoyin mu ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah halin kunci da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo buɗi. Allah ka kawo yalwa Allah ka wadata mu wadata mai kyau ka ba mu arziki mai amfani Allah ka ba mu arziki da za mu taimaki addini mai taimaki bayi Allah muna roƙonka ka sauke mu a gabanka Allah ka biya mana su Allah kar ka sa mu a hannun bayinka Allah kai mana jagora ka ɗora mu akan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabina muhammad